A ƙarshen wata tantaunawar da ta haɗa ministan harkokin wajen Nijar Bakariya Usangare da takwarorinsa na Mali Abdullahi Job da ta Burkina Faso Olivia Ruwamba a albarkacin ziyarar wuni ɗaya da suka gudanar a birnin ya mai, Ƙasashen uku sun ƙara jaddada aniyar ƙarfafa matakan haɗin gwiwa a fannin tsaro. kamar yadda aka bayyana a sanarwar ƙarshen taro wacce sakataren harkokin wajen Nijar Umaru Ibrahim Sidi ya gabatar. Sur le plan sécuritaire, Les trois ministres ont évoqué les menaces terroristes. ya ce a fannin tsaro ministocin uku sun taɓo matsalolin ta'addanci da na masu yada aƙidar tsatsauran ra'ayi a yankin sahel da afirka ta yamma musamman a ƙasashen nan uku makwabtan juna sun jaddada aniyar haɗa ƙarfi don murƙushe waɗannan masifu da ake fuskanta shekara da shekaru a wannan yanki wanda kuma ke tarnaƙi ga ayyukan ci gaban al'umma sun kuma ta buƙatar ƙarfafa tsarin musayar bayanai da ayyukan sintiri na haɗin gwiwa don fatattakar ƙungiyoyin ta'addanci haka kuma ƙasashen nan uku sun amince su bai wa juna ɗaukin soja a duk lokacin da aka fuskanci wani farmaki daga waje ko wani harin ta'addanci Ils ont décidé de mettre en place 'yan kadir da concertation. Domin cimma nasara a yunkurin da aka sa gaba waɗannan ƙasashe sun yanke shawarar kafa wata cibiyar tuntuɓar juna wacce a ƙarƙashinta za su tafiyar da ayyukan haɗin gwiwa a ƙoƙarin magance dukkan ƙalubalen da ka iya tasowa. Haka kuma a cewar su kofa na buɗe ga dukkan wata ƙasar da ke fatan shiga wannan tafiya ta neman zaman lafiya, tsaro, harkokin kuɗaɗe da tattalin arziki. sabili kenan suka a niyyar kafa wata sakatariyar haɗin gwiwa a cewar wannan sanarwa Ils ont salué la signature par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie taron ministocin ya yaba da wasu dokoki biyu da shugaban majalisar cnsp janar abdurrahman chani ya saka wa hannu a jiya alhamis waɗanda ke baiwa sojojin mali da na burkina faso izinin tsallaka iyakar Nijar a duk lokacin da aka fuskanci wata barazanar tsaro d'intervenir en territoire nigérien en cas d'agression Dama dai masana sun sha gargadin gwamnatocin kasashen Sahel akan maganar haɗin kai don tunkarar kalubalen da ya addabi wannan yanki yau shekaru akalla goma. Dr. Sadiq Abba mai sharhi ne akan lamuran tsaro. Gaba gwiwa wannan shi lalle zai sa a ci nasara. In dai ƙasashen suka gama kansu, harkar Sahel kin nan sai 'yan Sahel suka iya magani. tsamin dangantakar da aka fuskanta a tsakanin Nijar da kasashen Mali da Burkina Faso sakamakon juyin mulkin da soja suka yi a waɗannan kasashe biyu ya haifar da zaman marina a tsakanin su. Haka kuma sabon yanayin siyasar da yankin ya tsinci kansa ya ruguza ƙungiyar Jason Sahel. Wace ainihi ta ƙudurtawa kanta yaƙi da 'yan ta'adda a ilahirin ƙasashe biyar mambobinta. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.